ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون حقيقه Ubangijinka ya kai wannan annabi shi zai yi hukunci tsakaninsu ranar alkiyama cikin abin da suka kasance a duniya suna yin saɓani a kai ya bayyana mai gaskiya daga marar gaskiya kuma ya saka ma kowa da abin da ya cancance shi.